action action Baby sarauniyar mata barkan ki da fito kin ga hannun zabe wallahi kai yau da gobe ni ni ni har gobe wallahi alhamdulillah wallahi yau wannan wannan wallahi ai ni ma ce haka idan ta zama lafiya kaga wannan mutumin eh. kaga wannan mutumin kasin ban nan kaga wannan mutumin na rantsa da girman Allah ko kuda kuda haka ga wannan mutumin wajen naci to haba yaye gaskiya ni yaye ba na so ka rinka yi min irin wannan wai me yasa kullum ka zo sai kai ta mai jaraba kana zagin sa ka san matakin da zaka dauka mm, mm. eh karasa. ko ta taraba ku to dan girman Allah yanzu a mene baka ji abin da take faɗa ba ya gore mata kunni wallahi ya hore mata kunni billahi alazim ka dawo matakin ba ka ba zai je iskar ta maka kanwa kana me bacci kake yi to ka miƙe wai da ta sani wai kai me yasa har yanzu wai ba za ka shirye ba kai fa ba yaro bane kai sai ka dinga mayar ka sai mace mace da zaka ce shirye to shi na gani wace bi ne shi da zaka ce shirye just ko ga ya masa to wallahi abin da kake yi baya dacewa dan nuna ni da ke kuma za ki shiga taitai ki shiga taitai wannan kina kallon su wannan kodaddan ba hasken lafiya bane wannan anya wannan ba sigila a tattare da shi ma kuwa ni gaba ɗaya ba da daga shi ma ban yarda da shi ba to ai kana ganin kamar kamar me kai shawara ta yi maka yawa kai ki nema wa kin rufe asiri da lafiya wannan ba shi da koshin lafiya to ai ba haka ne ma kin bi ka ganni da shi kai haka ta ku haka da sauransu da sauransu babba karami ne wannan ba yaro bane ki kiyaye shi kina ji shiga ba ke ba wannan katon ba ke ba wannan garjejen ya miki girma ba za mu baki shi ba mu ba yayin ki ba da magana malam hararan mu malam eh? ka fita sabga kanwata ka fita sabga kanwata kai ma an ga maka ka ba hannu biyu billahi alazim ka shiga taitayin ka kaka kara zuwa kofar gidan nan dan na ji labari ka gaya min ni na san matakin da ba bari sa zani ko kuma shegen goshi kamar na jinjirin jaki ana miki magana kina harar mutane dukan mu zaki ba ki shige cikin gida ba ba ta karasa in muka ga ya dade mu zo mu ci uban shi ji da ita ta ho ai min ni to kai wa zai kula ka haka wa zai kula ka da ana sauraron ka bakin ka bai miki ba kin ka bai miki ba kake mai mai da mutane mun ina faɗa ka gidan uban ka ne ko me gidan uban ka kan ta uban ka yanzu na rantsa da girman Allah ni zalla ka tsele na rabuwa sikila ne da girman Allah kake ji ka dauko mana masifa mu zo mu ƙara sagawa da ba ta wallahi mai wallahi na bi ku lafiya wallahi na bi ku lafiya haka dai da kuke wallahi na bi ku lafiya yau ku ta yawan barbadancin ku an wata kan kasan ma ba kan nuna mana lafiya ba bare wannan fuskar taka a wallahi tallahi ake iya baka babu abin da kira ba ta yi ba bare kuma a ci na a ci kawai billahi da zai karya ne a gaya maka a haka dai za a kare da rangwade rangwade kaga ka haka dai za a kaga bai kama da dan tayin nan billahi azima ka kiyaye baby na rantse da Allah akan wannan yayin naki zan daina kanki zan daina zuwa kofar gidan nan gaba ɗaya wallahi wannan rashin mutunci na yau daban na gobe daban saboda fa ina mugun sanki ne yasa nake jurewa amma wallahi da idan na fara daga su na dinga buga su a wurin nan wallahi sai sun yi da na sai sani ni kaina abin da yake min wallahi ya ishe ni ya fara isa ta abubuwan nan da yake yi bari na je ni gidan wallahi sai na faɗa baba duk abin da yake yi min ni na gaji da abin kinga kinga kar ki je ku kula shi ku ta wannan masifar ku a cikin gida kar ki kula shi ba